haka ya saba yin laifi in an zo ana mai bulala ma kawai za ga yana kallon wani wuri ko ga yana kada kafarsa irin a dai gaba ya wuce ga. kuma in an gama wani saboda ya nuna shi takadari ne haka sai ya kada riga irin ya barwa wanda mai bulala kawai sai ya gaba su kaga in ana haka mutum ya nuna irin bai ma san me ake ba kenan to Umar da ya ga wasu da za su iya jure bulala tamanin din suna yi kawai sai ya ce ba dai ba bane sai a zo idan an arba'in afuwa, mutum na zuwa yin an mai arba'in ɗinsa sai ya tafi wani lokaci a ƙara samunsa da wannan al'amarin shi ya sa umar ya shawara ko mu kiyaye wannan ba laifi shugaba ya dinga lura da irin abubuwan nan a cikin al'umma in ya ga mutane na wasa da wani abu zai iya gallazawa ma'anar gallazawa zai iya kausasa girman hukubar da ake yi ta tashi daga inda take zuwa wani yanayi amma banda salwantar da rai kisa a wani mutumi daga cikin mutane saboda wata hukuma tilas mutum ya samu nassi na shari'a da yake tabbatar da cewa a kashe mutum amma duk abin da ba sa ba kama daga ɗauri kama daga yi wa mutum hijira kama daga yi wa mutum bulala kama daga cin tarar kuɗi na dukiya kenan a gurin mutum wannan duka abin zai iya nunkuwa gwargwadon girman hukumar mutum in gane misali yanzu shari'ar musulunci ta ga mutum na irin wannan wasan ya zo an mai ya kaɗe ba matsala ba ne a kyale shi an riga an gama haddin idan ya je ya ƙara sha su wannan yana nuna arba'in ɗin nan ƙaramin al'amari ne a wurinsa za a iya samun wani la'alla wani iri na ne mai bulala haka sai a je a samu wani zabgegen katu wanda da ganin yadda zai rike abin dukan ya ishe shi uku ba wani anan zai fitsari a jikinsa Wannan zai gane cewa abin ba wai kullum haka za a dinga yi mai irin a ɗan shashafa a wuce ba so kun ganin canza mutumin da zai yi ukubar ya dan sa girman ukubar ya dan yi kauri a idan wannan bawan Allah ko a ce ba ma nan za a yi ba in dai ana mai arba'in na tashi a dora su zama kaza so wannan suka ce maslaha Umar ya lura da shi Na yi wannan dogon bayanin saboda a mazhaba bulala tamanin ake yi sabanin bulala arba'in da abubakar ya yi da manzo Allah alaihi salatu wassalam duk da manzo Allah ba lissafawa ya yi ba kamar yadda ana sai ce mu muka yi muka ɗaya ga kamar abun rafraf haka dan duk dukan da aka yi dai bai wuce arba'in ba sai muka tsaya arba'in amma da umar ya ga mutane na wasa da abin sai ya maida shi tamanin ta hanyar shawarar waɗannan bayan Allah cikin sahabban ma'aiki alaihi salatu wassalam so abin da aka faɗi a mazhaba ba wai ba da dai ne ba amma imam malik alaihi rahmatullahi ta'ala yana ɗaya daga cikin zantukan Alimam imam ahmad a ɗaya daga cikin ruwayoyinsa da abu hanifa duka suna ga ba laifi a dawo a tamanin din nan kamar yadda Umar ya dan suna ga kamar ijma'in sahabbai ne a lokacin kusan gaba ɗaya sun haɗu sun yadda tunda mutane suna ɗaukar abun wasa-wasa a maida shi ta mara to amma matsalar shine kamar yadda ibnu Qudama al-Maqdisi yarhamuhullahu ta'ala ya faɗi cikin littafin sana al-Mughni yace babu wani ijima'i da za a yi alhali nassin hadisi ya zo ya ci karo da wannan ijma'i yace tunda dai manzo Allah bai yi tamanin ba wani ijma'i da za a sama duk ba abun lura bane ba kuma gaskiyar al'amari shine yin arba'in din nan shi ya fi sai dai liman mai hukunci alkali yana da damar ya ƙara abin har ya ninka times 2 ya zama arba'in nan ya zama tamanin kenan mun gane amma ba ya da wata ƙofa na ya ƙara abin nan ya wuce tamanin umar allahu anhu yakan ƙara har ya wuce tamanin kamar yadda ya zo a wani asar da alimamu imamu tabarani ya fitar da shi ya ce amma umar idan ya ɗora haddin abin nan na shan giya ya wuce tamanin ba a zama ɗaya ke yi ba misali zai ce za a yi ma bulala ɗari uku a ce yau ka zo za a zuge ma hamsin gobe ka dawo a yi ma hamsin haka za ka daddako jibi yana kallon ka zai kau da kai ya ce a yi mai hamsin so idan aka yi haka zai rarraba su yadda mutum zai galabaita amma ba za a yi mai zama ɗaya ba saboda hadisin da aka rawaito daga Ali bin Abi Talib yake cewa ni dai a gani na, da zan so yi wa mutum haddi na shan giya na zo mai bulala sama da yadda manzan Allah ya mutumin ya mutu zan biya diyyarsa don na gana zalunce shi so gudun kar wajen yin abin da shari'a take so na hana mutumin nan wani al'amari a je a kai ga kisa sai a raba wannan abin dan mataki mataki ba laifi bayan an yi na ranar farko idan aka ba zai iya ɗauka gobe da jibi ba a ɗan ba shi hutu sai a ce je shi kemis a dan shashafa mai ayodin da sauran abubuwa da za su ɗan sa wannan ciwon ya dan warke a kan kari da an ga bakin ciwo ya kame a ce zo ka karbi sauran Su haka dai a yi ta yi sun ce babu laifi a shari'a don hadafin so ake a taimakawa mutumin nan kokonsa na lahira ya zama babu zunubi a ciki sosai